ku tabbata kun fito kun jefa kuma kun kare kuriyan kun rakata inda za a bayyana na duk bayan jama'ati kar ku ji tsoron wani ko kuma wata ma'aikata ku tabbatar cewa kun jefa ku. kun zabi apc daga ƙasa har sama daga sama har tsohon mataimakin shugaban najeriya kenan atiku abubakar ke jawabi ga dubun dubatan jama'a da suka cin cirindo a yola fadar jihar adamawa yayin gangamin kamfen na jam'iyyar adawa ta apc shi ma a jawabinsa dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawan janar muhammadu buhari ya ma taɓa wasu matsalolin da ke addaban najeriya ne wanda ya ce idan aka zaɓe su za su magance su shekara biyu kamar da sarko wuce na magana na ce jiki magayi a gaskiya ban san abin zai ɓaci haka ba shekara sha shida da pdp take sukuwa a kan mu a kashe muta kashe ƙasar sai dai allah taimake mu mu farfado saboda haka aboku suka sha mana kai wannan sha'anin tsaro wanda shi ma kun fi ni sani shi tunda akalla ƙananan hukumomi guda biyu na adamawa state ana ta tarzoma a kansu aikinmu na gaba shine a kyautata tsaro na ɗaya kenan saboda al'umma su walwala su je duk inda suke so su yi aikinsu dare da rana na neman abinci amma abin da za mu ba ƙarfi ya taimaka marasa aikin yi samu aiki shine sha'anin noma Haka hakanan ita ma ambasada fati balla ita ta jawabi a madadin matan jihar adamawa muna da sani akan cewa muna da matsatsalu musamman ma na boko haram a nan kasan wannan yan uwanmu sun bar gidajensu don haka sun je wani wajaje mun san kuma yin jiran muhammadu buhari ya zo in allah ya yarda wayannan matsaloli da muke da shi to ko me waɗanda suka halarci gangamin ke cewa gombe gombe gombe ah, to da gombe kika tako kika zo nan eh me yasa kika zo nan na zo maganan wannan buhari buhari me yasa kike son buhari yawa yayi ne ah, muna so ya zama wannan shugaban kasa ni sunana alhaji bello daga na ka zo gada son daga can sun local government wai an biya ka ne ka zo nan ah, ba biya ni ba me yasa ka zo nan daɗi kawai nike ji zo in ganin na buhari wai daɗi nike zo sunansa ma yana min daɗi yanzu haka mata na yana da shiki Allah sa ta haifu sa buhari kawai zai yi adalci zai rike mu shine nake so uh, in son buhari ya mu daga fitinan nan wanda ya kashe uh, mu ya eh, mu zama lafiya shine muke so buhari sunana malam muhammad hassan oscar a wannan taro abin mamaki ne idan ka ga taro da aka yi na kwanakin baya abdulaziz wallahi mata ne aka ibo su kamar kumi aka musu amma dubiji talaka da suka fito daga garbada square zuwa fadar lamiru jihar adamawa muyi awa daya da rabi ba mu isa fadar lamido ba su ma dai mawaka fa ba a su a baya ba zanga jikin buhari babar ke ƙasa ga daɗi mai daraja zaki buhari kai haraka ta na da daɗi zaki janar buhari jama'a kowa shi dubu tuni da tawagar apc ta bar adama zuwa jihar gombe don gudanar da irin wannan gangami a yau talata ibrahim abdul azizo sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya kowa kai maganan na da rana amma darajar zaki